أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل yan السلام عليكم من muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya koma dawowa da mu a wannan masallaci na dr aliyu magatakarda domin ci gaba da tafsiri a wannan rana ta ɗaya ga watan ramadana shekara biyu a shekara takwas wanda ya yi daidai da 27 ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara da sha bakwai inda malaminmu malam ahmad umar kelele ke jagorantar mu a tafsirin liya'u tawili a cikin jerin karance-karancen da yake gabatar muna muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mallan nasara a yau insha Allah za mu tashi suratu shu'ara'i sura ta 22 a cikin alkur'ani mai girma kuma wanda yake da tafsiri mai mujalladi hudu tafsiri mujalladi na uku muna hota Allah subhanahu wa ta'ala ya shige ma malan gaba mu kuma ababu wanda za a karantar da mu Allah ya azita mu ganewa akar makallahu ba shi ya yi bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da yake kowa ya san abin da kama nan to Allah ana kira ga jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai wanda duk sai ya zo da wata leda sun ka ce ya ba su su gani da Allah ya gwada musu abin da a ciki ba wani abu ne kuma duk abin da ake yi dai na ci gaban jama'a ne ba na takura ba to Allah ya kokari a ba jami'an daga kulawa da tsaro haɗin kai don Allah kada mutum ya kama an takura mishi a yi haƙuri don Allah a bada haɗin kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل وبعد أنواع مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to jawabai sun gabata ga jami'an tsaro da kuma shi malam bello mai gabatarwa ya dai gabatar da duk abin da ya kamata a faɗa ni abin da zan yi ƙari bayan gode ma Allah da ya gwada muna wannan rana ta ramalana kuma ya haɗe mu wannan masallaci ɗakin Allah don karatun littafin Allah to ya kamata mu yi ƙoƙari mu zama bayan Allah na ƙwarai ko a cikin gidan na Allah ko a nan ɗai mu samu natsuwa yayin da muke cikin ɗakin Allah ana karatun littafin Allah alal aƙalla mu zama muminai na Allah anan. Allah ya muna muwafaƙa ga abin da za mu karanta kuma ya daidaita mu da karɓa kuma ya tara mu cikin sakamakon wannan aiki ranar alkiyama alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين suratu shu'ara makiya suratu shu'ara ta sabka maka ma'ana ayoyinta sun sabka gabanin hijira illa sai wa shu'ara ya taɓa mulgawun wannan ayar zuwa ƙarshen sura fa madaniyun shi kan madani ne ya sabka bayan hijira wa hiya mi'atani wa sab'un wa ishiruna aya jumla ayoyinta gaba ɗaya ɗari biyu ne da ashirin da bakwai bismillahir da suna allah mai rahama mai jin ƙai muke fara tafsirin suratu shu'ara da sin mim Allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah san abin da yake nufi da waɗannan harufa uku au ko kuma huruhun mabsudatun harufa ne da aka shin hidalil iqazi don halkar da mutane kamar in za a faɗakar da mutane kamar ga lasifika ana gyara ko za a yi wa'azu ko za a yi wani abu a ce Allah ko Allahu akbar a yi wani abu da zai jawo hankalin mutane zuwa ga abin da za a sanar da su ɗa'un sinun mimun ko don ya gwadi cewa littafin gaba larabe na da bature na sai a ce abcd za a ce ɗa'un sinun mimun to kitabun ne arbiyun larabci za a karantar kuma ku saurara lil don faɗakar da mutane amalar da'a nafi'un baina baina nafi'u ga kira'a ta yayi imala ga da'un ga yace da baina baina alama fil bailawi tsakanin fataha da imala tsaka tsaka kamar yadda ya zo cikin bailawi wal bagawi wa gayatul amani duk haka suka faɗa wal mashhuru anhu amma dai abin da ya shahara daga rai al fatahu fataha yayi da wa huwa na kuma shi an riwaya mu in ji shi Sheikh Abdullah mai tafsirin wa Hamzatu wal Kisa'i wa Abubakar mahala Hamza da Kisa'i da Abubakar sun karanta da tsintsan fataha wa azhara sina inda limimi Hamzatun faqat Hamza ya bayyanar da sini gun bai sa nunun nan na sin mim bai idgamu nunu sin cikin mimun mim ba ya yi izharin shi tilka waɗancan ga ƙa'idar ishara yan an ce tilka ana ishara ne ga abin da an nesa ta ma ga su kusa saboda girmamawa wai waɗannan ayoyin hazihil ayatu waɗannan ayoyi ayatul kitabi ayoyin littafi ne alkur'ani wal ilafatu bi ma'ana wannan rabawa tana da ma'anamin. min wato ayatun min alkitabi ayoyi ne daga cikin littafi almubin bayyananne ko kuma mai bayani alwalihi ijazuhu wanda gajiyarwa shi take bayyane ya gajiyar da duk mutanen duniya kuma abin a hili yake awil muzahiri al-haqqa min al ko ko mai bayyanar da gaskiya daga ƙarya sai ya zama lazimi ko muta'addi bayyananne ko mai bayyana wa abana shi abana yalzamu wa ya ta'adda yakan zo lazimi yakan zo muta'addi لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك ألا تشكوكو كي يا محمد حلن كي باخع نفسك mai halaka rayuwarka hake katiluha mai kashe ta kake gamman don bakin ciki saboda in bai mutum ya zo da alhairi abin da yake so a karbi alherin kuma waɗanda za su karbi alherin na farko su zama nashi abinda bai da daɗi mutum na naka amma ba naka ba naka na dole amma kuma bai cikin mabiyanka to shi yasa ya ji ciyo har Allah ya ya mishe ce halan za ka hallaka kanka ne don ƙurashawa ba su karɓi wannan imanin ba wala allalil ishma ka tausaici ai ashfiqi alanar suka ka tausaya ma kanka tanan za mu gano scientifically ashe bakin ciki tanshin yana kashewa ka samu damuwa ka yi baje ciki har sai wata jijiya ta kace ta zuciya sai a mutu halaka rayuwar ka za ka yi don ba su yi imani ba saboda bakin ciki ka tausaya ma rayuwarka an ta katula kar ka kashe ta min ajali domin Allah ya kuno mu'minina na su zama su imani ba masana sheruka sun san haka ana kulla ma mutum sharri a yi ta cuta mai a yi ta cuta mai hajjini ne ya hau to hawan jinin kashi biyu yake akwai wanda zuciya za ta buga shi kenan an kare da kai akwai wanda rabin jiki ɗaya zai shanye to kowane da ka samu an samu matsala abinda an maganin haka shine ka tausaya ma rayuwarka abubuwa ka sassafta su kada ka sa su ga rai kakka mai da damuwa cikin rayuwa kai ta tunani har ka kai kanka zuwa ga halaka to in ka bar ma Allah komi to shikenan sai Allah ya sheka ba ka samun kowace irin matsala ai don ahalu makka mutanen makka ba su zan muminai ba au fata Allah yuminu ko ko tsoron don ba su yi imani ba ya zama kana bakin cikin ba su muminai ba ko ko kana tsoron Allah shi tambaye ka kai sakaci kana mi waɗanda abu su yi imanin ba shine tafsirin ya zama biyu don ba su zan muminai ba ko don tsoron ba kamar shi su masu imani ba in نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين إن شاء إذا منا wato mu ne ba mu son su da imanin shi yasa abu sai imanin ba ai da muna so zil alaihim da muna sauka musu ayatan wata aya mina sama'i daga sama dilalatan mai dalili mulki lahum wadda za ta mace su ilal imani dole sai sun yi imani au baliyatan ko wata musiba ƙahiratan alaihim ba alaihi ba alaihim sai an yi gyara wurin lamirin jam'i qahiratan alaihim wadda za ta rinjaya a kansu fazallat a anaquhum sai wayoyinsu su zan zallace ya wakana wai su yi ni khadi'ina suna masu kankan da kai lahaga ga ayar zallan nan mali ne ya zo bi ma'anar mudari da ma'anar mulari ai fata zilla anaquhum sai wayoyinsu su zan ai ta dumu su da wama khadi'ina fa nuna su yi imani ko dole inda muna son su yi imani na cilas da za mu saukar da wani bala'i wanda za a koma ma Allah dole ko don ya gusai Wannan ma wasu fatil a ana bil fulu'i da yake an sifanta wayoyi da kankan da kai an ce zallat a ana da laha Allah allazi huwa li arbabiha wanda yake ba wayoyin ka kankan da kai ba masu wayoyin jummi'atis sifa min don haka an kawa sifar jam'i jam'al al'uƙala'i irin jam'i na masu hankali an ka ce ha ina ba a ce hali a ba saboda masu wayoyin aka nihi ba wayoyin ba sai kuma masu wayoyin mutane na masu hankali don haka jam'i na mazakari akili ya dace da shi ko ko al'anaku abinda a wayoyi ru'usa uhun shugabanninsu kun san ana ibara da jizu'i na abu a cewa da duk shi akai a nihin shi a shugaba akwai tura ba ka ce ba head head of service head of state head of department head kai to an ce kai shugaba to ko wayoyin nan yana yiwa an ambaci wayoyin ana nufin shugaba to da aka cewa ne duk shi a kaza yana da hannu ciki ma'ana ya taimaka to akan haɗi sashe na gaba amma ana nufin mai ita ko kuma matsayin shi cikin abin to wayoyinsu su yi ne suna kankan da kai wai shugabanninsu su dawo su kankan da kai au jama'a tuhun koko jama'o'insu duk taronsu su dawo su bi shi ake nihi da wayoyin وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر ambato bai zo musu daga Allah ba wai wahayin yuzakkirahum wahayi daga Allah wanda ke tunayar da su minar rahamani daga Allah bai rahama ya zaɓi wannan suna na rahamanu domin ya gwada cincinta karɓar wanda an rahamanu wanda ka jinƙanka ai ya kamata ka karɓi maganar shi don haka bai ce min Allah ba wani ambato bai zo musu daga mai jinƙansu ba saboda ce ma wanda ya jinƙance ka ya kafir ce ma mai taimakonka ya himuni don haka ya zaɓi rahamanu bisa ga sauran sunayen na Allah wata aya ba ta zo musu ba wahayi mai tunayar da su daga Allah mai rahama muhudasin sabo sifata wadda za ta bayyana da ƙur'ani domin akwai su attaura akwai su injila akwai su zabura amma sun gabata yan ce muhudasin sifatun kashi fatun lil ƙur'ani sifata da za ta kuranye ta bayyana ƙur'ani ake nufi muhudasan inzaluhu wanda sabkar da shi yake sabo litajadidit taskiri don sabonta tunayarwar sifatun fatun lil qur'an to bai zo musu ba illa ka nufa ce sun zan na masu kau da kai anhu da garai na masu dogewa alama kanu alaihi akan abin da suke akan shi ba su karɓar wa'azu komi zo musu za su doge akan halinsu na farko فقد كذبوا فسياتيهم أنباء كانوا به يستهزئون lalle sun ƙaryata bi zikiri da wannan bato na Allah ba da irazihin bayan sun kau da kai ba su tsaya ɗaya ga kau da kai ba kuma sai suka je suna ƙaryatawa wa am anufi takazi sun ni'im ta ƙaryatawa sun zurfafa hatta addahu har karyatawa ya ja su ilal istihza'i bihi sun koma suna izgili da wannan littafin al muhabbir bihi anhum libnan shi izgilin wanda an ka bada labarin shi a kumshi dunkule ba a ce sun yi izgili ba can inda ya gabata ga abin da ya gabata amma yana nan kumshi don ya ce fasayatihin an ba ma kanu bihi yastahzi'una labarin abin ga da suka wa izgili zai zo musu ashe kenan sun yi izgili a kumshe المخبر به عنه لمنا في قوله فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون da sannu labarin abin da suke izgili da shi zai zo musu ashe kenan sun yi izgilin idza masahum azabul lahi fid dunya idan azaba Allah ta shahe su nan duniya ka mai badarin kamar yadda abin ya faru rabbada aw fil akhirah ko kuma can lahira za su ga labarin gada sun ka karyata za su ga akibata wai kihamul anba'i liddilalati ala izami ma yanzu bihim kutsowa da amba ko babu amba ana cewa fasa ya tihim ma kanu ta yastahzi ma kanu bihi yastahzi una abin da suke izgili da shi sayatihim zai zo musu amma sai aka ce kuma amba labarin abin gada suka izgili zai zo yasa ya kutso da labari dan in musiba ta girma ya da ta aka yi ta yawo da ita ana labari wai tihamul anba'i lidilalati ala izami ma yanzu bihim yana gwadin girman abin da zai fada su wanda har ya isa magana ya isa a yada li'anna alwaqi'ata idza asumat domin idan abu ya abku na musiba kuma ya girma sha'at fil buldani sai ta watsu cikin garuruwa wasarar da a habari har rukuban sai ka rabka mata fasu kama ta da labarinta kowa ya koma kasarsu da sabon labari na abin da ya gano cikin tahiyar da yi wa abara fil an'ami bi sawfa wa huna bi sin cikin suratul an'ami yayi ibara da sawfa yace sawfa yatihim nan ko sayatihim saboda ta an'amu ta rige safka don haka aka yi unhani da saufa don saufa ita ka gwadan jinkiri ba yanzu maza ba sini shi kuma yana gwadan kusa fiye da saufa da saufa ta yi jinkiri da sannu labarin adanga da suke izgili zai zo musu nan kuma an ka ce nan gaba kaɗan labarin abin da suka izgili zai zo musu saufa yatihim sayatihim to tun da nan yayo kusa kusa don nan amu ta riga safka to shi sa kai amfani da sini nan don abin ya ƙara kusa, tuwa bisa ga can ganin amu wa abara fil an'ami da kawo wa da sini wakil ta suratayn makiyya. amma duk surorin biyu makiyyai ne li'anna ayatal an'ami sabiqatun nuzula don ayat can ta suratul an'ami ta rige safka wattarahi da saufa a sar shi ko jinkiri ga saufa ya hayar min asini daga sini wallahu a'lam Allah shi yasa hakikanin asirin littafin shi summa ashara sannan Allah madaukakin sarki ya yi nuni ila adallati ma kazzabuhu zuwa ga dalilin abin da sun ka karyata bi kaulihi da cewa أولم na na rubi وأنبتنا فيها kulli zaujin زوج كريم awalam yarau ba su dibi ilal alli zuwa ƙasa a yanzuru ila bada'i ma fiha su dibi kyawawan abubuwa masu ban shawa da masu ban mamaki da a cikin ƙasa gulabe duwatsu itace da talittoci daban-daban kam ambatana fi min kulli zaujin da yawa muka cirar da kowane irin nau'i na tsire karimin mai girma wai hasanin mai kyau kam ɗin ga ta ba da labari ta ba ta istifhami ta ba tana da ma'anar kasira da yawa ambatana muka tsirar da min kulli zaujin ai nau'in nau'i na tsire karimin hasanin mai kyau au mahamudin ko ku ake gode ma kasirin nab'i mai yawan amfani akwai wasu abubuwa na tsire a ci kuma a yi magani wasu kuma a yi ƙawa sifatun mushabbaha sifa ce wadda an ka kamanta ta yi kama da izmul fa'il wa ma naftin ba wani tsire illa wa walahu fa'ida face yana da amfani in ma wahadahu in ma shi ɗai au ma a gairihi ko an haɗa shi da wani wa kam lika salatul azwaj wannan kam yace kam ambatana don yawan nau'ukan tsirin ne wa kullum ita ko kullu da ya ce min kulli zaujin to li ta don kewaye wasu ne ai ambatana ha abradan kasiratan mun tsirar cikin ƙasa ɗaiɗaikun abubuwa masu yawa min kulle nau'in sharifin na kowane irin nau'i maɗaukaki marliyar sifati wanda adda sihohi yardaddi na fi zalika an ja إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك الإنبات lalle cikin wannan cirar wadda muke yi aw fi kulli wahidin min al asnafi ko ko kowane ɗaya daga cikin dangogin tsire da muke tsirarwa la ayatan akwai aya dalalata mai dalili ala kamali qudratihi ga cikar ikon Allah ta'ala wa rahmatihi da jin kanshi wa ma kana akasaruhu mu'min amma duk da haka mahi yawan su sai yi imani ba ko wace kissa ta kowane annabi ya kare sai ya ruhe da wanka. kenan da mahi yawan mutane sun yi imani ba a hallaka al'ummar in an ka samu mafi yawa masu imani lalle akwai aya wadda ka sa kowa shi yi imani amma mafi yawan mutane ba su yi imani ba ko tun can ba masu imani na ba fi ilmin lahi ga sanin Allah wa qala'ihi da hukunci dai bai hukunto su masu imani ba shi yasa wa'azi bai yi amfani gare su ba waliza don haka la tanfa'uhumul ayatu ayoyi ba su amfani su wa ma tugunil ayatu wa nusur an qaumin lahi ai da ayoyi da masu wa'azi duk ba su da alhan komai ga waɗanda Allah bai yi masu imani ba ha tare da zama ayoyin bayyane ga su ga hili amma kuma an hana su gane likaunihin mahaluki na linari don kasancewa su waɗanda an ka talitta don wuta dama yan wuta an ka yi su wa'azi bai amfani wa kana kana ƙala sibuwa ya ce za'idatun ƙari ce ko da babu ta zai ce wa ma aka saruhun mumin mahi yawan su ba zama masu imani amma ya ce wa za zadu kana fi hashar kama kana a saha ilmi man taqaddama wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal aziz shine marin jayi algalibul qadiru alal intiqal marin jayi wanda baka kafirce mai kuma a ce kasha a ce shi ɗaya karhin Allah kaga Allah ya kasa mai komi ba a samu wanda a haka Allah marin jayi ne akan kowa yana iya azabta duk wanda ya karkace alƙadiru alal intiqa kuma yana da iko ga azabtawar don akwai wanda ya fi ƙarfinka amma kuma ba ana iya hana shi to ya fi ƙarfinka kuma yana da iko ba wanda zai tare shi ga azabta alkafarat kafirai arrahimu mai jin kai da ya haisu am halahun da hayyar jinkirta musu in ba don jin Allah ba da sadda kaka sabo nan addade a kama to amma saboda jin Allah sai ya kyale wasu hassu gama hassu da wasu hassu tuba kuma a karban musu haisu am halahun da hayyar jinkirta musu ma'a takazibi tare da karyatawa awin rahimu lil mu'minina ko ko mai jin kai ne ga masu imani wallan ma bayyana iral kufar makka da Allah ya bayyana kau da kai da kahuran makka ke yi wata kazibahum da karyata wasu wastihza'ahum da izgilin da suke yi bin rasuli da manzo wa ma ja'a bihi da kuma abin da ya zo da shi ataba a zalika yanzu sai ya biyar da wannan bi an biya da kisoshin annabawa ma a kaumihin tare da mutanensu su ma yadda suka yi ta gwagwarmaya tasliyatan don ya zama sonce bakin ciki li rasulihi ga manzo ne cewa ba shi da an kawa haka ba wa bada sai ya fara bi Musa da Musa li anna ummatahu awfaru don al'ummar Musa ta hiyawa ta hicika bisa ga sauran manzannin awfarul umami ita ce mahicika cika mi ba da hazihi al'umma in kaɗai da wannan al'umma ta mu faqala فعل Allah وإذ نادى موسى وإذ نادى ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون wai suna da rabuka musa ka ambata ma mutanenka sadda ubangijinka ya kira musa ai uskur li qaumika ya muhammad zalikal waqata ka ambata ma mutanenka wannan lokacin wa ma waqa ba'dahu da abin da ya abku bayan wannan lokacin wa huwa shine an yitil qaumaz zalim shi ar abin da an ka kira shi da shi ubangijinka ya kira musa da cewa kai iske mutane azzalimai ai bi an iti ka zo ma alƙawmar zalimi na mutanen da suka yi zalunci bil kubri da kafirci wal ma'asi da sabo wasu ta ibadi da bautar da bani isra'ila wa zabhi abna'ihim da yanke ƴaƴansu maza kaga wannan zalunci ne babba sai sa ce kaumar zalimi na mutane a zalimai da nau'ukan zalunci kashi kashi ga kafirci kafirci ko ai zalunci na babba inna shirka la zulmun azim ga sabo man ya ta'adda Allah fa zalama nafsa shi ba ai zalunci ne babba sannan ga zaluntan mutane sun zalunci Allah sun zalunci kansu sun zalunci bayi yan uwansu ta hanyar yanke musu ya'ya da suke haihuwa qauma fir'auna badali ne ko kuma adahu bayanin ne shi ya bayyana qaumaz zalimina ka zo ma mutane azzalimai su ne qauma fir'auna mutanen fir'aun bayani na ga zalimi na ko kuma badali ne daga rai ma'ahu tare da shi kan shi fir'auna badalun min al au aw bayanun lahu wa fihi dalalatun ala ishtihari fir'auna wa qaumihi biz-zulmi wad a cikin wannan aya akwai dalili cewa fir'aunu da mutanen shi sun shahara da zalunci wadduguya ne da shishigi li'anna al-badala domin shi badali maqasudun bin nisba shi a wanda ake ne kamar an ce iti kauma fir'auna zuwa mutanen fir'auna sai ka ce zalimi na sannan aka koma canzawa ka ce kauman fir'auna ودلالة البيان allal ma'anar المراد al-kalami aufa, kuma dalilin da bayani ka yi ga ma'anar da aka nuhi ya fi cika don haka ya kawo bayani ya ce mutanen fir'auna kenan mutanen fir'auna ya ƙara ƙarfafa cewa su ne mafi zalunci kamar a ce mawadata a ce musamman ma irin wani to ko cikin mawadatan babbala, tunda aka keɓe aka ce musamman ma wani ko ko ina godiya ga jama'a musamman ma wanda ya kaza Ka ga an ƙara hidda cewa nashi taimakon ya fi ƙarfi to cewa mutane azzalumai a ce musamman ma mutanen fir'aunu wannan ya gwada shaharar su ga zalunci da shishi don dama shi eh, badali shi abinda aka nufi kuma dalilin da bayani ka yi ga ma'anan magana ya fi cika bisa ga wanda ita magana kai don ma bayani shi ƙara bayyana ta ala yattaquna Laha, halan ba su tsoron Allah bi da'atihi da mai da'a fa duhu su ɗayan tashi shi ɗaya ga bauta istibhamu inkarin fihi ta'ajjubun wannan tambaya ta ala ƙun e eh, ba su tsoron Allah tambaya ta ta musu wanda kuma ciki akwai mamaki yadda ake wa Allah irin wannan kangaranci min tamadil qaumi fi zulmi daga dogewa mutane cikin zalunci gaira nazirina alhalin su suna wasu masu dibi fi awaqibil umur kayi ta abubuwa ido ruhiba ba tare da kallon aqiba ta abin abin ga zai jawo daga karshe ba wal jumlatu musta'anifatun wannan jumla sabuwa ce an kafara cewa ala yattaqun ba haɗe take da itin qaumaz zalimin ka zo ma mutane zalumai wannan magana ta tsari. ya ce wai halan waɗanga mutane ba su tsoron Allah tufidu tana amfanar da cewa na adama taƙawa rashin tsoron Allah huwa allazi harra lahum ala zulmi shi ya kwaɗaitar da su ya ɗauke su akan zalunci in niya a أخاف أن zibun. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال موسى ربي يا أبنجينا إني أخاف أن يكذبون ni ina tsoron su karyata ni ba da ada'in risala bayan na ba da manzancin su ce karya nake yi waya zai sadari kuma gabana na kukunta min takazibihim in sun ka karyata ni zan hasala zan ji ciwo to kila wannan bakin cikin na iya taba ni ko ya tura ni in yi abin da bai kamata ba wala yan daliku lisani kuma halshe na bai sakuwa bi ada'in risala lil uqdatil latifi saboda akwai uquda ga halshin. ya kulle bai iya bayani masu kisa sun yi maganganu daban-daban da ingantacci da waɗanda ba ingantacci ba an ce yana yaro fir'auna ya jarabta shi in yaro na ya aje garwa shi da murjani ko da dabino ga kissa wasu sai ya ce ya ɗauki wannan dabinon sai aka kwaɓe hannu ne zuwa garwa shi don in ya ɗau dabino fir'auna zai gane abin da aka faɗi na ca yaron gaba yaro na ba zai yanke shi wai sai ya jefa garwashe cikin baki ne sai halshe ne ya kone sai ya zan yana da uku ukuda bai iya bayani to wannan kaga ai na ƙasa ne ga annaba an ce ba su irin wannan na ƙasa to amma kila mahi inganci daga kisoshin shine waɗanda suka ce zaman da ya yi madayana shekara goma gudun hijira shi yasa halshen na bani isra'ila ya ɗan fara sassabce mai ba ko ina aka iya bayanin ba ya ce akwai ukuda wadda aka halshe ne bai iya bayani fa'arsil ila haruna ka aika zuwa ga ɗan uwana haruna ila ahi haruna ma'i tare da ni rattaba ya jeranta lamma ahihi haɗa ɗan uwa ne ilaihi zuwa ga rai alal umuri salasa akan al'amuran ga uku ta kaze tsoron dai kada su karyata shi liƙalƙal kuncin zuciya in fi'alan an wadda za ta aikatu daga karyatawa da ya da lisan sannan ga ƙarin zaman harshe na bai bayani yana da ukuda bin ƙibalin ruhi ila baɗin kalbi da takurar rai zuwa can cikin zuciya inda liƙihi in ya kukunta idan zuciya ta kukunta to sai ruhi shi naɗe shi ma shi ne zuwa cikin tafi haisu layan diku har ya zama mutum bai iya magana ana samun haka na a ce ka wani ai kasa cewa komi yayi gaskiya ta yi mai yawa wai saboda an zaluntai har bai ma iya bayani ba muna cewa haka ba ce gaskiya ta wawa na yawa bai ko iya bayani to ashe gaba na ka hukumta in gaskiya ta yi ma yawa zalunci ya kai yanda ya kai sai ka kasa bayani li'annaha idza ijtama amma satil hajatu ila mu'in domin idan wannan ta faru ga inqibalin ruhi ga uqdatul lisani to bukata za ta yi kira zuwa ga wanda zai taimaka ma sai bukata ta shahe ka ya ce masatil haja bukata ta shahi mutum zuwa ga wanda zai taimaka yayin da ya kai wanda hali shi sai ce ai ku dan uwane haruna ya zama mai taimako gare in ya shiga wannan hali hatta la ta hatallu da'awa har yadda da'awa ba za ta lalace ba ya za ana i da abin da ya kasa faɗa walaysa tawaqqufan fi talaqil am ba tsayawa na ya ga karɓar umarnin Allah ba kawo uzuran ga ya ba yana nufin Allah ban zuwa ba ba ya kawo illoli don a ce to an ɗauke ba ba cewa Allah ina tsoron su ƙaryata ya zama gabana ya ƙuƙunta halshe na ya kasa bayani me yasa baka aikawa zuwa ga ɗan uwana Haruna to ba yayi wannan don tsaiko ga karɓar umarnin Allah ba bal dalaba ma'unatin alam salihi neman ya kai a taimaka mai ya ga yayi da manzancin ga ya bi umarnin Allah wa da an ci. wa tamhidu uzrin da shin hida uzuri li yakuna zihabuhu ila al-hasmi ala yaqazatin ya shin hida uzuri ne don tahiyar da zai yi zuwa ga abokin husuma sa fir'aun ya zama ya tafi akan halkawa an yi mai duk bayani duk abin da yake tsoro an ba shi garanti kai wata wafur iddata aswabin da kuma cika yawan hanyoyi ko wani sababi mun baka wajen bayani ga dan uwanka nan in ka kasa shi wajen hako ka tahi muna tare da ku ba mu bari a cuta ba Hmm. walahum alayya zamba sai ka sake jan shi ba ya haɗe da wancan alayya zamba fa akhafu an yaqtulun walahum alayya zamba kuma suna da laifi bisa garan akwai laifin da ni musu bi katalil kibdi minhum saboda kashe baqibdi daga cikin su na taba kashe wani baqibdi cikin su suna kallo na da wannan laihi har ma nema na aka yi gudun hijira ni kahi ni sani dan da Allah na aka dabi kamar neman taimako na shi kai ba labari ya ba Allah ba Allah ka san hana taba kashe musu mutum waɗanda ka aika yanda suke wace gudunmuwa za ka ba me a security gashi ko ba ko musulmi na ya kashe ba amma wa ya sa shi ɗaukar doka ga hannu shi Allah yi dai shi yasa kullum mu ba mu gajiya ga cewa a zanka kai abu kotu mutane su bar ɗaukar doka ga hannu sai ka ga wancan ya zo ya kashe mutum ma gaba ɗai wai ya yi jihadi ko ya miƙa kai ne an kashe wai ya yi shahada akwai sharuɗa sai sun cika annabi musa fa ba ko musulmi na kashe ba kafiri na kashe kuma akan zalunci da ya tahiri ya so ya tunkuɗe zalunci ne amma an musa ya mutu yana kukan kashe mutumin da kuma ko ranar alkiyama shi zai hana shi ceto ya an ka zo an ka nemi ceto ce ni da ni kashe rai ba a ce in kashe ba ba ni da doka ga hannu ba ni a executive ba ban da zartarwa babu mulki ga hannuna ni yi kisa na'am fa kafu ina tsoron ga fa'u nan ta sababi fa bi sababi zalika saboda haka akhafu ina tsoron an ya katulu ne su kashe ni bihi saboda wancan baƙi ɗin da ne kashe kisasan akan ramuwa qabla tabligi da'awa kuma ya zama kamin ida da'awa inda ma sai na gama wa'azi na su kashe ni na ida manzanci to da ban tsoron ko amma ina tsoron ban ida sakonka ba su kashe walai sali ala dab'ihin qudraratun kuma ba ni da iko ga tunkuɗe su wa wasaka su'alahu irsala haruna bainal ilali ya tsakaita roƙon da yayi a aiko haruna tsakanin illolin bai bari sai da ya gama faɗin illoli sannan ya ce don haka ka aiki haruna ba in ya ce haka kamar ya ce bai zuwa to sai ya sa aika haruna tsakiya ina tsoron su ƙaryata ni gabana ya kwakwamta halshe na ya kasa bayani aiki dan uwana haruna tare da ni sannan ya ci gaba da cewa kuma na kashe mutum cikinsu ina da laihi ina tsoron su kama inda sai da ya gama jera illoli ya ce aiki haruna kamar ya ce ni ba zuwa to shine cewa sada ya tsakaita su'alahu ko ne irsala haruna aika haruna bainal ilal tsakanin illolin ba sai da suka kare ba li Allah yutawahhama min zahiri kalami hitta allulu domin kada a fahimci cikin zahirin magana ta yi wahami ya ɗauke ka kamar kaga illoli da ya hakawa don a yi masa uzuri wa da atu wannan ta hudu istidfa'un lil baliyatul mutawaqqi'a nema a tunkuɗe mai wani bala'i da yaka tsoron afkwate shi na ganin zai zo na kashe shi akan wani mutum da ya kashe don ramuwa kamar ya ce Allah ka tsare ni kada su rama ko ko ka ɗaukan min wani mataki na tsaro ka in zo su rama istidfa'i na ayi ba tawaqqufi bane neman a tunkuɗe mai albaliyatul mutawaqqi'a musibar da yake tsoron afkuwarta kama annama taqaddama kama shi ko wancan da ya gabata istizharu neman taimako ne cewa halshe na bai iya bayani gabana yana kokonta in sun karyata ni ya zan na kasa bayani izani da wanda in kasa bayani shi istimdadin da neman dadi imdadi ko kai dai kana iya abu kana son a dada ka inda Allah ya ce mutanen badar kuma yana iya taimakon su shi ya ce amma in nemo duku ni zan dada ku in taimake ku da mala'iku ashe istimdadi nema a dada ka da wani mai taimakawa bai kore tawakkul neman taimako ne fi amri da'awa ga al'amarin kiran ba wai ko don nashi rai ba fa ya dai samu ya ida da'awat قال mhm. كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون كلا ka kaji abin da ya kabe ɗako dori a ce a ba kashe ka dama shi ya kason a ba shi garin ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ijabatan lahu don karɓa mai ko koshina mai karɓa yana ɗauka hali ko makulun lahu ila talabatayn zuwa ga wannan nema biyu da yayi bi hi, da alƙawalin da ya mai liddab'i ga tunkuɗewa allazim rad'ahu wanda zai lizam ta kwatsuwa yi an haushi daga tsoro yanzu kan kalla kwacewa na bari wannan tsoro walam ya akhihi ilaihi sannan da haɗa dan uwa ne tare da shi duk roƙon biyu an yi mai ba za su kashe ka ba kuma dan uwanka da ka so a haɗa tare da kai ya zama wazirinka kuma mun yi ma fil irsali ga aikawa kalla ai irtadi ka kwatsu an khawfi qatalihin daga tsoron kisan su wa adafa ala irtadi qawlahu ya adabta bisa ga irtadi da za a kaddara irtadi ka kwatsu sannan wazhaba ku tahi fashaba anta wa ahuka da kai da dan uwanka fahihi ta galibul haliri alal ga'ibi sadda aka magana haruna bena, amma yanzu an kawo shi kamar shina nan an rinjayar da musa da annan bisa ga shi da akwaki izhaba maimakon izhab anta wa ahuka haka ce izhaba ku tafi kamar duk su suna nan tsaye shine ta galibul haliri alal ga'ibi hil hida bi gazance ya zan babu gaiba ku tafi da ayatina da ayoyinmu inna ma'akum ai mu muna tare da ku to nan wani na ce a ah, Allah ta tare da zati ne ya ce una muna ji muna saurari duk abin da za a faɗa muna ji ma ƙuluna wa ma ƙalu lakum abin da za ku faɗa da wanda za a faɗa muku ujuriya zai fi kyau ujuriya dan su biyu ne ujuriya an gudanar da su majaral jama'a cewa ma'akum bai ce ma'akuma ba ga su su biyu sai an sa alif wurin ujuriya an gudanar da su majaral jama'a magudanar jama'a maimakon inni ma'akuma sai ce ma'akum kama su da yawa na awil muradu ko ku abinda aka nuhi tuma wa man ursiltuma ilai an yi musu jam'i don da su da wanda an ka aike su zuwa gare su wal ma'iyatu ma'iyatu hibzin wa nasarin ce da Allah ya ma'akum ina tare da ku ba wannan tare ta abutta ba ko ta zati ba a'a ma'iya ce ta tsaro da taimako wa ubira an sama'i bil istima'i an yi ibara daga sama'u bai ce sami'una ba ya ce mustami'una ya kawo istima'i mubalagatan don kai matuƙa hilwa daga alƙawali bil i'anati da taimaka musu wa huwa habarun sanin shi labari na na biyu ma'akon an na farko inna mu ma'akun muna tare da ku inna mu una masu jin duk abin da ake faɗa ne awwal habaru ko ko shi dai an labari ma'akum gairu mustaqirrin shi bai da matabbata ga irabi bai da muhalli ga irabi ke fatiha فاتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أنا رسل معنا بني إسرائيل فاتي يا فرعون كزوم فرعون حسه بالذكر يا كيت ايش ده أنبتو بعد قول بيان شن ياتي أن ائتي القوم الظالمين كزوم متاني الظالمين to nan sai ya keɓe har'auna ya ce ku zo ma fir'aun dalalatan don yayi dalili ala annahu qudwatuhum ga cewa shi akkoyin su shi suke biya wal qaumu taba'un sauran mutanen biya suke gare shi faƙula in kun zo ku ce mai inna mu wato kowane ɗaya daga cikinmu ai inna kullum minna kowane ɗaya daga cikinmu rasulu rabbil alamin manzo ne na ubangijin talikai ilaika zuwa gare ka wa abradar rasula ya ɗayanta rasulu bai tazniya ba bai ce inna rasula mu manzanni biyu muke ba zai ce rasulu kawai littihadil mursali bihi don wanda an ka aiko guda ne abin da an ka aiko su da shi duk guda ne faka annahuma wahidun sai sun ka zan kamar manzo guda suke tunda da abu guda an ka aiko su su biyu au koko abin da sa ya kawo shi guda li'annahu masdar don rasulu masdari ne masdari bai bukatar sai an yi jam'i wasifa bihi sai an kai sifa da masdarin li'annahu mushtarakun domin shi abin tarayya ne bainal mursali war risalat da an ce rasulu manzo to ciki akwai manzancin ai manzancin shi an masdari ai manzo bai zowa sai da manzanci to tun da manzanci na ciki a shi kenan yana kunshi da ma'anar mazdari ka kaulihi kamar cewa mawaki ala ablik aba amran rasula ka isan ma abu amri manzanci rasula nan manzanci ake ni ba manzo ba wa kaulihi da kuma cewa wani mawaki laqad kazzaba lawashuna ma fuhtu indahum bi sirrin wala arsaltuhum bi rasuli laqad kazzaba lawashuna ƙarya annabi mai kai ma futu indahum bi sirr ni ban hurta wani asiri gonsu ba wala arsaltuhum bi rasuli kuma ban aike su da manzanci ba nan rasulu manzanci ba manzon ba da haka yana da ma'ana mazdari an san haka ga maganganun laraba an arsil ma'ana bani isra'il an dinga ita ke fassarawa cewa mu manzanni muke na ubangijin talikai to da me ya aiko ku bi'an da cewa arsil ka saki bani isra'ila ma'ana tare da mu ila sham mai sham waɗanda ka bautar da waɗanda ka ɗaure ka sake su ka ba su inci ka saki hursunoni na siyasa waɗanda don baka son su ɗaya ka kama su saboda sabon tsari ya zo in sabon tsari ya zo sakin hursunoni ake yi ka saki bani isra'ila ai halihin ka saki hanyar su wa an mufassiratun wannan an ita ke fassarawa ga abin da an ka aiko su litalamun al-irsali ma'anar qawli domin wat ta kumshi ma'anar zance in an ce an aiko mu kamar an ce mu faɗa ba kaga manzanci na da ma'anar faɗa wa bada bi haza ya fara da wannan gashi ko ba shi abba bukata ba babban muhimmin garali a kira shi zuwa ga imani amma me yasa kamin a kira shi zuwa ga imani aka kira shi saki hursunoni wa in kana al-garalul asli ko da yake bukata ta asali da'awatuhum ila Allah kiran su zuwa ga Allah amma ya fara da a saki hursunoni li'annahu ashalu alaihim saboda ya fi sauki gare su fa bada bihi ala wajhi lin fil qawli sai ya fara da shi bisa ga waccan huska da anka umurtai na shi tabsa sazanci ulalahu lahu qawlan layyinan ku faɗa mai zance mai tafshi. to zance mai tafshi, a fara cewa ya saki hursunoni ya haka a ce shi ma ya saku abin da ya kai ya dawo ya bi su bari a faro da share fage a yi mare ta kwata ko da yake kiransu zuwa ga imani ya fi muhimmanci amma sai an yi shinhiɗa قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فرعون يتشي لموسى بعدما أتياه bayan sun zo mai wa ƙala lahu zalika sun haɗa mai abin gada an kace su faɗa to wajen mai da matani sai ce alam rabbika fina walida ba mu yi renonka ba ashe nan kana ɗan yaro ba nan ka tashi gidanmu ba mu muka yi renonka hi manazilina a cikin gidajenmu walidan kana ɗa wanda an ka haihuwa bayan haihuwa kaɗan shine walidu ɗiblan ƙariban minal wilada jariri wanda a kusa ga haihuwa ba a da fiɗamihi bayan yayi shi wala Fina dan bayan ya cintai bayan haihuwa ya koma ba sai ga uwa ta ta bashi nono yana ba ta janga saboda alkawalin da Allah ya na zai mai san mata shi yan mai san mata shi cikin aminci kuma da wuri wuri kuma tare da ganima don jingagga da taka amsa ganima ne tunda kaya ne na harbi abokin fada ba mai renon ka kan yaro ba fina muna ci ni na amurka ka ɗau shekaru su yawa rayuwar ciki da duk kabu abin da muka salasi na shekaru su a kuma fahim mu wai kan kake ba irin wata ba da hawayin ad hawa ba irin salasa ai ba jakkai kai ya hawa ba dawaki dan da kai ya hawa to duk wannan ka butulce muna shi wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta sannan ka aikata mummunan aikin ka da ka aikata aikatal qibdi kashe baqibdin nan da yayi wa bihi ya zargai da kashe ba ada mannihi bayan ya yi mai kware na ni'imar da ya mai mu'azziman iyahu yana mai girmama wannan mutum da an ka kashe li kaunihi min khawasihi saboda yana cikin na kusa kusa gare ke bantaccen mutane kila kana habbazan lahu an ce shi ka toya mai masa ya yadda da shi shi dai ka toya masa shi ci wa ismuhu suna ne fatun wa anta min al kai kana cikin waɗanda suka kafirce billahi da Allah don ai Allah bai ce a kashe mutum baka da doka ga hannu ba kai ma kafirin na shi hmm. is fa'alta ma harramahu don ka aikata abin da Allah haramta min qatalihi na kashe shi aw min na li ni'mati ko ko kafirin da yake nihi nan butulu kai ma ka butulce ma ni'imar da nima na reno da rikonka. da kuma sa abubuwan tuhahi irin namu da abubuwan hawa irin namu da kwana cikin manyan gidaje irin namu da cin abinci na alfarma irin namu duk ka butulce ma wannan ni'ima li ni'imati alayka bit tarbiya ni'imar da nima ta tarbiya wa adamil isti'badi da rashin bautar da kai gashi kaga duk kabilar ka bayin mu na amma kai ba mu azama bauta ba ka butulce ma wannan wa garaluhu bi hadhihi al muqaddamatir raza'ili Abin da an yi da gabatar da waɗannan ƙasƙasaccen ayyuka cewa kai butulu ne kai ɗan ta'adda ne kai ɗan kashin kai ne duk abin da yake nuhi tab'idu musa nisan ta musa anil maratibil aliyya daga darajoji maɗaukaka umuman gaba ɗai ma'ana baka cancanci mukami ba kowane balle ma manzanci don kai criminal ne a hara anin risala balle ma a ce manzo kake kai da ma an taba ka taba aikata aiki na laifi ka ma cancanci wata daraja ko wani mukami ko ba manzancin ba idan wa ana min من dallin ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين قال موسى فعلتها إذا na aikata wannan mummunan aiki lokacin hina izin wannan lokacin wa ana mina dalilina ina cikin batacci ban san wannan ilimin ba da nake da shi yanzu kaga duk da Musa ya yadda dai kashewa ba ka da doka ga hannu laifi ne ya ce sadda ne ya haka nan ina cikin ɓatacci ba ne akan shirya aljahili ne ina cikin jahilai wa atani Allahu ba'da zalika ilma wal risalata to bayan haka Allah ya bani ilimi da manzanci yanzu bani aikata haka aw min az-zahilina amma ya ya'ulu ilayhi al-wakazu ko kuma na jahilci abin da tunkuɗan nan za ta jawo sadda ni tunkuɗai ba nuhi na kashe shi ba kuma sannan ban san abin da abin zai jawo ba ban san zai kai ga kisa ba ai arattu bil larbi ta'diba abin da ninnu nuha da bugu nai in ladabta shi fa'adda sai abin ya jawo ilal qatl ya kai ga kisa fa farartu minkum saboda haka ne gudu daga cikin ku kaga shi ma ya haɗu da bala'i a kashe mutum sai da ya gudun hijira ta shekaru lamma khiftukum lokacin da ni ji tsoron ku kada ku kashe ni ni gudu ila madayana fa wa habali rabbi hukuma to can cikin gudun hijira ubangiji na min baiwa da hikima alan nasi ya bani hukunci kan mutane don baka hukunci sai kana da hikima ilimi wanda za ka yi hukuncin da shi da kuma lura ta gane abubuwa li'annal anbiya hukamun alan nasi domin annabawa alƙallai ne masu hukunci ga mutane wa huwa talamanul ilma hukunci ko ya kumshi sani au ko ko hikimatan wa hiya ilmu shari'a abinda ai hikima ilimin shari'a waja'alani min al-mursalin kuma ya sanya ni cikin manzanni fa badala ma tashabbasta bihi abin ga da kaka son ka laƙe min da shi to ya riga ya ɓaci Allah ya goge wannan ruwai an ruwaito hula bisa fihim na sana ya zamna cikinsu shekara talatin kamin ya kashe bakin ɗin sun maharaja sannan ya hita ba da katalil ƙirɗi bayan ya kashe bakin ɗin wala bisa ya zamna fi madayana cikin madayana ashara na shekara goma sun ma'ada ilaihim ya da uhun, sannan ya komo zuwa gare su yana kiransu ilallahi zuwa ga Allah salasina shi ma shekara talatin kaga saba'in ke Fa'u fawgulika fir'aun an nutsar da fir'aun sun malabisa ya koma zamnawa ba da fir'auna bayan an nutsa fir'auna hamsina shekara hamsin kaga ɗari da ashirin wallahu a'lam Allah shi ya san asirin littafin shi wannan ma radda ma arada bihi fir'auna min qadarin hi nubuwatihi da yayi raddin abinda fir'auna ke so na shi suka ga annabci ne shi ce shi mai laifi ne bai cincinci annabci ba awwalan harko min alqatali na kisan kai da yayi karra yanzu sai ya yi ɗauke alama addahu ga abin da kuma shi fir'auna ya ƙididdiga ya yi mai minan ni'imati na ni'ima alaihi a kai nai yunabbihu yana faɗakarwa ala annahu ga cewa wannan ni'imar da yake cewa ya yi mai fil haƙiƙati ga haƙiƙa ni ni'imatun azaba ce ba ma ni'ima ba ce bayan ya kare aibin da ya son ya so kai da shi ya ce ai sannan ban da sani yanzu ko Allah ya bani sani kuma ya bani hikima to sai ya dawo ga ita ko ni'ima da kaka cewa kayi min ai ga ni azaba ta ba ni'ima ba ce likaunihi musabbaban anha domin sababin ta azaba yanke wanda haka waɗiya shi ya jawo ha'asani cikin akwati a jeho cikin ruwa haka cinta haɗin tashi gidanka haɗin cito wanda haka ci ana ci in sa rigar da kace nasa azaba da kakai ita a sanadin wannan وتلك نعمة تمن بها تمن علي أن عبدت وتلك نعمة تمنها علي عن أن عبدت بني إسرائيل wa tilka tarbiya waccan tarbiya da hake cewa kayi tarbiya ta na tashi gidanka alam nurabbika fina walida wala bista fina min umrika sanina mubtada ne abinda Allah bari ni'imatu eh lalle ni'ima ta zahiri amma ga zahiri ba ga hakika ne ba tamunnuha alayya wadda haka ke kware garan wasfun lil habari sifan labarin ni'ima ta da kayyimin kware ma'ana ko ni'imata yanzu ba ka lalata ladan don kayamin haɗi wa hiya fil haqiqa ita ga haqiqa ni an abbatta bani isra'il don ka bautar da bani isra'il shi an ni'ima ni baka bautar san ba ai ba za a ce ka min ni'ima ba sai dai a ce su ka zalunce su kamar dan fashi na shi amshi kuɗin kowa shi mai san ma naka ce ka dai san na taimake ka ce a ka dai zalunce waɗancan ni kan ko dole ka na kamar don ka bautar da bani isra'ila ni ka ɗiyauta ni shi an ni'ima ai ba wata ni'ima ta kai min ba dama haƙƙi na na na ina ɗakar bar min waɗancan dai da ka tauye ma inci su ka zalunta ai hiya ta'biduka shine bautar wakka bani isra'ila a dafu bayanin ne litilka ai hastahun abidan ka rike su bayi wa tasbahu abna'ahum kana yanke 'ya'yansu maza fa innahu sababu shi as-sababi hi husuli ga tabbata ta fi tuka cikin tarbiyarka shi ya kawo ni gidanka ai wa da wannan ne ta ja'ala ne kake sanya ni musi'an fi muqabalati ihsanika wai ni mai munanawa na dangane da ihsanin da kai min na kalubalantai da muni kayan min hairi na ya ma sharri haka kake gani wa ainal ihsanu to ina ihsanin yake bal antal musiu kai ne ai mai munanawa iz law lam taf'al ma fa'alta don da ba kai wannan zalunci na yanki jarirai ba min qatalil abna'i na kashe 'ya'yan mutane kuntu murabban fi ahli da sai ayi tarbiya ta cikin iyalaina ban ko shiga gidan naka wa inna ma abradal hidaba hi tamunnaha nan yayi ibradi ga zance ya dayan talamiri ga tamunnaha yace wa tilka ni'matun tamunna wato shi dai kenan shi fir'aun wajen ma'ahu fil awwalaini amma can ga na farko biyu yayi jam'i yace farartu minkum ba minka ba lamma khiftukum ba hiftuka ba amma nan wurin tamunnu ha bai ce nuna ha ba nan yayi iradi can kuma da jama'a yake magana to me yasa ya yi haka li'anna liminnata don ita wannan baiwa kanan min wa daga fir'auna ɗaya take amma gudu da shi da mutane ne yanka gudanar ba. Na ce farartu minkum lamma fiftuku amma nan tamunnu nuna tamunnuna saboda baiwa shi fir'auna ɗaya kai amma gudu da shi da mutane ne an ka gudanar mhm. da tsoron wal min wa min da shi ne da mutanensa wa farra'u ya ce inna hazal kalama iƙirarin wa itirafin min Musa wannan magana ikirari ne da hurci daga Musa annahu cewa shi fir'aunu abada ya bautar da bani isra'ila walam yu'abbidu amma shi bai bautar sai ba wa arada mukafa'ata ihsanihi bi irshadihi don haka ya son ya saka mai kyautatawa da ya mai shi ko ya zama sababin shirye shi ila dariqi sawabi ya zama ya shirya zuwa ga hanya ta daidai ta sawaba wa min al mufassirina man qaddara awwal al kalam hamzat al istibham lil cikin malaman tafsiri akwai wanda ya kaddara hamza ta istibhami farkon magana don musanya awa tilka ni'ima awa eh yanzu wa gani imata da har za a kware garan dan ka bautar da bani isra'ila ga akwai malaman da suka ce akwai alhamza قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات وما بينهما كنتم موقنين صدق الله العظيم na ya kamata mu ajiye tun da feedback auna zai koma mai da watan jawabi ne eh, da sigar tambaya to ya dawo najiya ubangijin na talikai wanda ya aiko ka to kaga wata magana ta sabuwa da ya kamata mu hara gobe in Allah ya so alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah a ah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allah ya saka malam da mahihicin alkhairi ne Allah ya cikan mahikin ne ne shi mai lafiya ya shirya mai zuri'ati ya bashi magana daga cikinsu da yake alhamdulillahi liman yana nan insha Allah liman abdulazizi sai a yi muna addu'a limamin wannan masallaci صلوا على النبي الكريم